koma ga tarihi na buza daɗa muje ita buza a ƙana an kai ta samu sarauta a halin yanzu da muke ciki har ta zo yau shi ne muke son mu ji a alaji buza mm-hmm. buza ƙasa ce mai yancin kanta tana da sarauta kuma sarauta kakwakwa sarauta tata mm-hmm. da allah ubangiji yasa za a same ta mm. wanda ya aihe su sai an kai sa'a ba jahili na ba masani na gaskiya sai ana ce mai mamman kwalshiya shi mamman kwalshiyar ga ba sarauta ya yi ba ta amsa abin duniya a'a malami na duk abin da ya rikita sai an zaka gare gaskiya na to shi ya aihu wani ɗa mm. ana ce mai abdu gushi abdu gushi shi ko abdu gushin ga to uwa tai mm. babarbara ta babbar ta an ka ce mana kakannan mu sun ka ce mana inda ta fito ƙasar garagumsa garagumsa can cikin ƙasar da magaran uwan abu da gushi ta to sai an ka aifai shi ko da an ka aifai ka sa abin ma'izizza ta Allah sai ya zan babu malami iri ne karatu gaskiya na shina nan ba wannan cikin buza yake ba da zama sai ya koma can tsakar gidan bado da buza ga duki sai ya zo ya kafa gida ne nan wurin nan to lokacin nan ya an ka hayo daga adar sarkin adar shi na tahowa hannun busa hmm. to allah ya sa ya same shi nan to sai ya gwada ma'izuzoji ne waɗanda allah ya yi mai sai ya roƙi allah da abin da yake roƙo da shi ya ce shi da masani na ba shi gurin komi amma dai baya ta Allah shi albarkace ta ana nan ana nan sai a yi sharu sharu sharu ba shi ko sharun ga Allah bai yi shi shahidi ba sai yi shi malami shi kuma sharu ba da ya yi shi malami ana nan ana nan sai yi almin sai an ka aihi iminuta iminuta to iminutan ga eh. shi ya aihi tankare sarkin busa Tankare. Eh shi a eh, shi da uban bature. Shi tankare ya shekara nawa. Tankari? Eh. Shi ya samu sarauta ga turawa da an ka naɗa shi sai da shekara sittin da uku shina sarkin busa. Sittin da uku. Shina sarkin busa ba. Allahu akbar. Shi an ka kafa sarkin busa tankari. Haka. Bayan ya yi sarkin busa shekara shi sittin da uku. Haka. Sai bature ɗan sidiyar gadai. shi ko ya yi shekara goma sha biyu bisa gadon sarautar buza sha biyu sai Allah ya sa an ka kama shi ya fita da ya fita daga sarauta hmm. talakawa suka gamu suka zaɓi shaulani ɗan tankari ya yi sarkin buza shekara shi talatin da uku shina sarautar buza shina sarkin buza ba shaulani hmm. To, lokacin nan sarakuna shawara suka yi da mu makaɗa suna shawara kuma da jama'ar gari gaba ɗaya. Sai sarki shaula ne zan sarki ne wanda yake ya ba kowa lahiya so ne a kai. Kuma ya yi ma ‘ya'ya na horo na umarni wanda suka son mutane a hakiman ƙasa, duk sun zanto dai suna da kwarshi na gare shi. Da Allah ya mai cikawa. Hmm. Bayan shekarar ga 63 da ya yi sai talakawa suka ce su irin zamantakewar da ya yi da su tun da bai yi banna ba da su ba abin da ya bata kasar ga kai su ba su min kowa sai ne hamma shaulani sarkin buza hamma shaulani gaba ɗaya jama'a ta zaɓe shi babu ɓangare gaba ɗaya Allah ya ƙaddar da ya zan sarkin buza sai da shekara shidda da wata shidda shekara shidda da wata shidda da wata shidda sa'an Allah ɗauki rahamma shaulani lalladi haka da Allah ya ɗauki ran mashaula na ran lahadi lannan mm. a tuma sama a komo ƙasa wane ne zai gade shi wane ne zai yi kaza ana ta yi ta mutane daban ta Allah daban sai Allah Ubangiji ya sa lokacin nan soja ne mulkin kunce Allah ya sa sai an kai nominasiyan Salatan Kari ya zan sarkin busa Mm. shekara ta yi goma sha biyu shina sarautar busa shi a bisa gadon sarauta a wurin salatan kari a kwana a tashi sai sojawa sun ka ba da umarnin zaɓe sun ka ce duk ɗan sarki abin da an ka ba da cikin kwanan kasattun shi ga kalkala in shina da kwarjini ga mutanen ƙasarsu da mutanen ga shi na a gani shi ya san abin da ya yi da mutane an ka shiga sai aka ce to an tsayar da kandila mutum hudu kai Haka. Na farko dai ubansu ɗan galadima Maliki. Haka. Na biyu Ila Shaulani. Haka. Balamu Bature. Haka. Yakubu Abdulsale. Haka, hudu kenan. Su hudu ko? Mm. Sun ka shiga kalkala. Allah ya kaddarar da babu mai shirin mallaka buza sai ila shaulani an ka zaɓe shi zan sarkin buza. Yau shekara ila shaulani bisa gadon salota da gadon shaulani bisa shi hida sarautar buza hmm. shekara shi talatin biyu babu shina bisa gadon sarautar buza ba a sami cewa sarki ya yi ba ko ko shi ya yi wanga abu ko wani banna komi a Allah kai mu yau muna dan dai zaune tare da shi mu iyakanmu makaɗan sarki ne maimai Allah shi ma nasara mu taho amma shi ne sarkin buza har bisa ga yau zamani ne ne buza ta sami abubuwa waɗanda suke ba ta taɓa samun su ba wanda sai dai mu zo wani wuri mu gano su gaskiya zamanin sarkin buza ila shaulani hmm. mun ka samu an ka kafa muna meri meri zamanin ila shaulani ne mun ka samu an ka kafa muna mai jilar takamma sa'an nan an ka hanyoyi na kwalata kuma an ka samu an kama gari hanya inda aka zuwa a komo kuma inda husuma take wannan bai shetu da wannan ba shi ce to ba raba ku ne yi ba amma ku ku tsara bangaren ku ga sarauta kuna ba ku ga waɗanga ku yi zumunci ban gama ku ga ba an ka tsatsa ga ƙasar buza da wuri ta zauna hakimi tamanin da goma eh da ta kai hmm. ɗari da talatin da uku ta yi zama da in ka tahi hakiman ga 'yan kaɗan ne to ila shaula ne ya samu duk ya ciwo kanun mutanen ya gama kanun su an ka zauna lafiya ba wancan shi na bacin wanga ko wannan shi na bacin wanga ka ji shi yanzu shi ne sarkin buzu na bisa gado to ya yi kyau alaikum salam lafiya lau ya gaskiya na jama'a masu sauraron mu kun ji tarihin ƙasar buza kenan yanzu sai ku saurari abin da a gaba insha Allah.